tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na tamanin da biyu daga cikin jiran giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad alhassan buna ali buna khalaf albarbahari allah maɗaukin sarki gafarta mashi sharhin da Fadilatid doktor salih buna fauzan buna abdullahi fauzan ya yi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin gaban da malin ya ce summa afdalun nasi ba da ha'ula' man sahiba rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yauman aw shaharan aw sanatan bayan da malam ya bayyana mana mafifita daga cikin sahabban annabi sai kuma ya biyo baya da cewa waɗanda ke biye da su wajen daraja wajen martaba da falala su ne duk mutumin da allah maɗaukin sarki ya ma arzikin zama sahabin annabi ko da ku wannan zama sahabin annabi da ya yi na yini ɗaya ne ko wata ɗaya ko ko shekara ɗaya au aƙalla min zalika au akthara ko ya zama ma bai kai yini ba Dan zaman da yi da annabi bai wuce 'yan awowi ba ko kuma 'yan kwanukan da ba su kai adadin kwanukan wata ba ko kuma watanni da ba su cimma shekara ba ko kuma sun wuce shekara amma ba su kai shekarun da annabi ya kwashe yana tarbiyyar muhajirun ko shekarun da ya tarbiyyar al'ansar ba ma'ala ya ce na tarahamu alaihim mu ahalus sunna wal jama'a yana daga cin aqidan mu shine roƙa masahabban annabi gafara wa nazkuru fadlahum sannan muna ambatan falalolin sahabbai a duk inda muke kuma abin da muke faɗi dangane da waɗannan darajoji na sahabbai to yana kunshi tun daga bakinmu har zuciyarmu wani kufu an zalalihim ko muna kama bakinmu dangane da kaucewa da zamiyar kafa da kurakurai da tuntube da sahabban annabi suka samu kansa a ciki wala nazkuru ahadan minhum illa bil khairi mu ba ma ambatan wani daga cikin sahabbai su duka sai da alkhairi ba mu ware wasu muke so wasu kuma ba ma so ba sabon annabi su duka abin ƙauna ne a wurinmu liƙaunin rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da ya ce idan dukira ashabi fa'amsiku duk sanda aka zo ana ambatan sahabbaina to ku iya bakinku ku faɗi alheri kishiyan haka kuma ku gunda bakinku wa qala sufyan ibn uyayna malam sufyan ɗan Uyaina yace man nataka fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama bi kalimatin fa sahibu hawa malamin ne ya ce duk mutumin da ya buɗe baki ya suka ko ya ɓatanci ko ya zagi ga wani ko gayyan sahabban annabi daidai da kalma ɗaya tilo da ya furta na ɓatanci ga wannan sahabi ko 'yan sahabbai to wannan yana daga cikin sahibu hawa ma'ana mabiyin son zuciya ne shi ba ahalus sunna ba ne bai daga cikin tawagan manzan Allah wannan mutumi ɗan adawan gidan annabta ne kowaye shi an gane wannan ko wannan ita ce madaran aƙidanmu ita ce aƙidan sahabbai aƙidan tabi'ai aƙidan malaman farko da annabi ya koya musu allah maɗaukin sarki ya samu dace to malam fauzan ya fara mana sharhi na wannan aƙida mai daraja a inda yake cewa wa ƙala sufiyanu bin uyaina malam Sufiyanu ɗan uyaina yake cewa من نطق في ashabi رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallama bi kalimatin mutumin da يسكي ya sake ya furta wata kalma koya take dangane da هوا annabi wannan ɗan son zuciya ne kun gane wannan su ashabul ahawai duk inda suke batattu ne duka kuma bin son zuciya shirka ne saboda Allah madaukin sarki ya kira haka da cewa shirka cikin alkur'ani a inda yake cewa duk mutumin da kaga ga nasi karara ya koma yana bin sarrin a fara aita ittakhadha ilahahu hawahu ba zai bi maganan Allah ba ba zai bi na annabi ba abinda zuciyan shi tariya mai wannan zai bi to ya mai da son zuciyan shi abun bautan shi wannan ba mutumin kirki ba ne shi sa fa'adallahu Allahu ala ilmin wannan Allah maɗaukin sarki ya ɓatar da shi bai rabauta da duk wani ilimi da annabi ya zo da shi daga Allah ba Allah ya kiyaye mu li'annahu la yatakallamu fihim illa sahibu hawa domin babu mutumin da yake magana na ɓatanci ga sahabban annabi sai wanda ya zama ɗan son zuciya ne domin idan ka ce sahabban annabi ba mutum ba mutanen kirki ba ne to ya annabi ya mu'amala da mutanen da ba na kirki ba kuma shi ya zama na kirki an taba haka ka taba ganin ɗan giya manyan aminan shi limamai ne kai ka taba gani tun da kake a duniya a ce liman bai da aminai na kudokot bacci kadai ke raba su sai 'yan giya mazinata ɓaraye, 'yan cin hanci da rashawa 'yan damfara da sane a ce waɗannan su ne abokan liman tun da kake ka taba jin wannan labarin idan kuma liman ya zama haka to sai dai su zama waɗancan ɓarayin tsaye shi kuma na zaune bahaushe ce sai hali ya yi ɗaya ake abuta kuma hadisi annabi ya ce latu sahib illa mu'minan karka sake ke abota da kowa sai mutumin da yake mu'mini ne sannan wala ya akulu ta'amaka illa taqi abincinka abin shanka duk wani kayan masurufi naka kakka bari wani ya mori wannan in ba mai tsoron Allah ba ta ya ya ce annabi ya faɗi wannan shi kuma aikin shi ya saba maganin shi yanzu masu sukan sahabban annabi kuna tuhuman annabi da tubka da warwara kenan shi mutumin kirki a riyawanku kuma ya yi umarni da zama da mu'amala da abota da surukuta da mutanen kirki shi kuma ya aiki kishiyan abin da yake faɗi idan ka fahimci wannan maganan da kyau waɗannan lalatattun halittan to annabi suka hara da su kansu annabi suka nemi cin mutunci ba wani ba al'umma annabi kuna fahimtar wannan Ya sa duk mai kan gado ya samu ya natsu Allah ya taimake mu Shin sai mala ya ce وتأرد لأصحاب li ashabi صلى sallallahu alaihi وآله وسلم wa sallama duk mutumin da ga in yi zira shi ko ya buɗe laɓɓan shi zai gara harshen shi ba kowa yake daren ma ba sai sahabban annabi to wannan ɗan son zuciya ne ba mutumin arziki bane kai da shi to inuwa ta haɗa ku an fahimci wannan alwajibu li sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam zai lissafo mana abin da yake wajibi a kanmu dangane da sahabban annabi na farko malam ya ce almuhabba dolanka ne a matsayin musulmi mabiyin annabi to ka ƙaunaci sahabban shi wal ijilal da kuma martaba su wal ikram da kimanta su da kuma karrama su wa ma'arifati kadarihim da kuma tabbatar masu da darajoji da martabobi da Allah maɗaukin sarki ya masu iktida'u bihim da kuma bin gurabensu bin tafarkinsu koyi da abin da suka yi na imani da kuma na ayyuka na ƙwarai li'annahum khairul quruni saboda su sahabbai cikin ƙarnoni uku da annabi ya bayyana darajojin mutanen da suka rayu a cikin waɗannan ƙarnoni, to ƙarnin sahabbai shine mafi alherin ƙoron baki ɗaya wale annahum ra'awun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa amanu bihi so sahabbai kasantuwan darajansu ya ɗoro a kan darajan kowa su ne suka yi tozali kai tsaye da annabi kuma suka yi imani da shi a sanda suka rayu tare da shi sahibuhu sahabbai sun yi abota da annabi wa nasaruhu kuma suka taimake shi wa jahado ma'aho suka yi jihadi tare da annabi li'annahum khairul quruni kasantuwan su ne mafi alkhairin jama'a da suka taɓa rayuwa a kowane irin ƙarni wali annahum malin ya ce wata hammalul ilma anhu kuma su ne waɗanda suka koyi ilimi kai tsaye a gaban annabi su ne sahabban shi su ne almajiran shi su ne mamun shi su ne sojojin shi su ne surukan shi su ne abokan rakiya su ne wanda yake aika su ne da ya koma ga allah ya bar amanan addini a hannunsu amanan alkur'ani a hannunsu al'amarin sunna a hannunsu amanan iyalan shi a hannunsu amanan duk wani mai amanan da a da amanan take a kan annabi to annabi da ya tashi barin duniya amintattun shi sahabbai su ya danka wannan amana a hannunsu kuma suka tsaye tsayewa irin ta daka ba su ci amanan annabi ba ganin ba sa tare da shi allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda sahabbai abin girmamawa mahala ya ce fahim afdalu hazihil umma su sahabbai cikin wannan al'umma sun fi kowa falala bal hum afdalul khalqi ba'da nabiyina idan ka ware gayyen annabawa gayyen mursalai to babu wani halitta da Allah madaukin sarki ya halitta a nan gidan duniya wanda ya kai sahabin manzon Allah daraja لأن الله اختصهم بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم saboda Allah madaukin sarki ya ware su ya zaɓe su su zama su ne aminan annabi idan ka tara aminan annabawa tun da kan annabi adam annabin Allah nuhu annabi idris annabi ibrahim musa da isa nuhu da sauran annabawa baki ɗaya in ka haɗa su ka ɗibo aminan annabi to aminan annabi suna gaba da sauran duka ba wanda ya fi sahabi daraja sai annabi mursali sai annabin da Allah maɗaukin sarki ya aiko ya aiki da littafin wani mursali waɗannan su kaɗai ne suka ɗaran masaban mazan Allah daraja in ko ba haka ba sahabbai suna gaba da kowa shi manzan Allah nan mala ya ce khatimin nabiyina shi cikamakin annabawa ne wa afdalil mursalina kuma shi mafifici ne daga cikin manzannin Allah baki ɗaya idan ka tara annabawa da manzanni to manzan Allah ne jagoran shi jagoransu duka in ka ɗibo mabiyan annabawa duka ka tara su to sahabban manzan Allah su ne jagorori ga mabiya annabawa duka fala yut'anu fihim illa man fi qalbihi ghillun wa hiqdun alal isanil islami babu mutumin da zai yi suka ya zagi ya ɓatanci dangane da sahabbai illa man fi kalbihi gillun sai ga mutumin da yake da wani mummunan kulli wa hikidun kuma yake da nunkufarci alal islami akan addinin musulunci ba wanda zai ce yana sukan sahabban annabi ya ce wai sahabbai yake ki ƙarya yake musuluncin yake ki saboda da sahabban nan sun mara masu abu lahabi su abu jahal baya ba zai zage su ba don ba mu taɓa jin an ware ranar zagin abu lahabu ba ko abu jahal ko ɗaya daga cikin kafiran da suka yi adawa da annabi ko ka taɓa ji an gane amma kasantuwan ƙiyayyen musulunci da waɗannan suke yi ya sa ba su da wanda za su ci mutunci sai aminan annabi arnan da suka yaƙi sahabbai suka yaƙi annabi suka fidda shi daga garinsu ba mu taba jin wani mai zagin sahabbai yana zagin waɗannan ba amma sai wa ake zagi sai sahabban manzan Allah inda za ka gane musuluncin ake ƙi ba sahabban ba sai dai sahabban sun musu laifi ne da suka so annabi kuma suka so musuluncin shi yasa bari a fanshe akan su sahabban da suka yi aikin Allah madaukakin sarki ya ƙara masu yarda mala ya ce fahuwa la yi ta'anu fihim li ashkhasihim su sahabbai ba ana sukansu ne a ɗaiɗakunsu ba ma إنما يطعن فيهم لأجل ما قاموا به من نصرة هذا الدين ana cin mutuncinsu ne saboda tsayuwan da suka yi wajen taimaka ma addinin wannan shine ɗabi'un 'yan bida'a a ko'ina duk wanda ka ji ya shahara wajen suka da cin mutuncin wani malamin sunna ba wannan malamin yake cin mutunci ba sunnan ne yake cin mutunci saboda sunnan kila ta hana shi rawan gaban hantsi sunnan ta hana a san shi ta hana a ji shi ta hana kimanta shi to wane ne a bakin shi ake jin sunnar to wane ne bari a ci mutuncin shi mai yiwa sunnan ta fada kasa magabta ta Allah ba ta ku ba jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan kiyayyen sunna ne yake haifar da wannan masu wannan kiyayyen baka taba jin suna zagin kafiran da suka kashe musulmi a yalwan shandan ba ba ka jin suna cin mutuncin arnan kudancin kaduna da suka shahara wajen cin mutuncin musulmin da ke zama tare da su da arnan jos da arnan fawa balewa da duk wani kai hatta daidai da arnan neja delta ba jin suna cin mutuncinsu wai sai musulmi ahalu sunna me yasa sai musulmi da ke da'awar sunna kuke ƙi kuke cin mutuncinsu akwai lauje cikin naɗi mun gano wannan da kyau ko akwai magana a ƙasa sunnan ce ake son a maida ta kayan tireda mai yiwa su malam wane su shek wane sun hana haka ya yiwu to sai a ce maza bisa kanku ƙarya kuke yi ka taballahu la'agliban na ana wa rusuli wa inna jundana lahumul galibun wa inna jundana lahumul mansurun shi yasa bayan da suka iya haka za su haƙura sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa za su ci gaba da ɗaga tutan sunna tutan tauhidi da shirya har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki zai gaje ƙasa da abin da ke kanta wallahi la durruhum man khalafahum wala man khazalahum duk wanda ya masu tawaye ko ya bar su ko ya tabar da tafarkin su ko ya adawa da su ba abin da zai iya cutar da su suna nan tsaye daren daƙam ba abin da zai girgiza tafiyansu Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce inna ma ya ta'anu fihim la'ajili ma ƙamo bihi so sabai ana sokansu ne sakamakon abin da suka tsaye da shi min nusrata hazar dini na agaji da tallafi da taimakon wannan addini wa hilin lin-nas bi amanatin da kuma yanda suka isar da addinin Allah zuwa ga al'umman annabi bayan Allah cikin amana wannan laifin da suka yi ma duk wani magabci kenan duk wani mai adawa da sunna to laifin da malaman sunna suka yi mai kenan domin ana isar da madaran saƙon babu sirkin sarrai ko bid'a ko fasikanci da zalunci babu hanyar da wata ciwa-ciwa da ha'inci za ta shigo to duk mutumin da ya tsaye a haka to zai shirya adawa irin adawan da aka yi ma'asalin mai saƙon shi shine manzan Allah domin saƙon na annabi ne sai ya bar ma malamai aiki malaman farko a cikin wannan al'umma su ne sahabban shi ai shi yasa makiya annabi da musulunci suka daren masu to idan ka ɗauki wannan aikin a yau to haka kai ma za a daren maka shi yasa hadisi annabi ya ce lokaci zai zo roƙo da wannan sunna sai mutum ya gwammace ina da ma garwa shi ya riƙe sau da wahalan al'amarin wanda ba ka tsammani shi zai yunƙuro ya ce ba a mai daidai ba kamar yadda annabi bai tsammanin abu lahabi ne zai fara adawa da shi ba an gane bai tsammanin haka ba shi yasa duk da awa sai an fitar da abu lahabinta da abu jahalinta sannan sai an fitar da gayyen ɗan salula a cikinta sannan yin ta gama haduwa da karfi su musailama suna tafi haka za a yi ta yi har zuwa lokacin da allah maɗaukin sarki zai ma waɗannan abin da ya ma waɗancan damar haka sunnar allah take la tabdila li kalimatillah allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu فالذي يطعن فيهم fihim inna ma اجل هذا min ajili haza duk wanda ka je yana suka ga sahabbai ko yana suka ga wani malamin sunna to ba abin da ya sa yake wannan soke-soke sai don ƙiyayyen da yake ma annabi da sunnan shi ƙiyayyen da yake ma alkur'ani da addinin musulunci wannan ya sa yake wannan suka domin in ya kada mai kira zuwa ga alkur'ani da sunna kai tsaye ya kada alkur'ani da sunna ne domin wannan shine ƙuran da sayyidina ali ya ma khawarij a zamanin shi ya tara malamai ciki har da khawarijawa ya aje alkur'ani ya ce alkur'ani yi masu magana alkur'ani yi masu magana yi masu magana sai wani malami ya ce ya amiral mu'minin mu ne muke magana a madadin alkur'ani tambayi abin da kake son a bayani mai maka ya ce ta waɗannan mutanen sun ce mun haɗa ko mun naɗa shugabannin sulhu don me muka yi haka kun gano wannan da kyau ko da wani dalili muka yi haka sun ce ƙur'ani za a naɗa to ƙur'ani yi magana an gane kenan daga lokacin da mutumin da ya rike bututun alƙur'ani da sunna kaci mutuncin shi kaci zarafin shi ƙur'ani kake adawa da shi ina fatan mun gano wannan da kyau duk mutumin da yake da wata haja ga fili ga mai doki ya kasa an gano wannan da kyau ko idan haja ce ta Allah kwanta gida Allah maɗaukin sarki kama talla in ko haja ce ta iblis kai ne zaka zo kana kaɗa mata ƙararrawa ko ba wanda zai taya domin ta kwance zani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa gayyan Allah Allah maɗaukin sarki ke tafi da ita domin dashen shi ne duk fako da fari bayan da za a yi ta ci ƙasa isa jama'ar annabi ku natsu sunna za ta kai bantanta allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala yake cewa li'annahu haƙidun alal islami mai irin wannan soke-soke yana da mummunan kulli ne a ran shi dangane da musulunci wa muturun minal islami sannan yana da wani mugun zafi da yake ji a ran shi dangane da wani laifi da musulunci ya mai wa huwa tafi bizalika to wai sai ya fake da caccakan sahabbai ba don komi ba sai don ta haka yake ganin zai fanshe fushin shi ina fatan mun gano wannan kai sahabbai ba su suka karzo man ba an gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki shi ya aikin kamar yadda ka san yaƙin badar sahabbai suka ya aikace amma nasaran aikin na Allah ne kun gano wannan da kyau ku? nasaran aikin na Allah ne saboda haka in kana adawa da wannan zaka yi zagi to na da bututu ka ɗaga al'arshi shi ya aikin zai iya to Allah din mai sukan sahabbai da duk wani malamin sunna ka ce ya hutar da kan shi zai wahala a banza don ba zai iya ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce li ajala an ya kata silatar umma bi ha muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masu wannan aiki suna yi ne don wai su yanke alaka da sahabbai da kuma al'umman da za zuwa ƙarshe domin 'yan ƙarshe idan aka datse alaƙansu da sahabbai to shi kenan zai zama babu wata alaƙan zumunci na addini tsakanin na farko da na ƙarshe sun rusa alaƙan addini kenan li'annahum humul wasita bainana wa bainar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da sahabban annabi su ne 'yan tsaka tsakiya da suke tsakaninmu da annabinmu fahaza ƙasadu man yat fahaza qasadu man yat man wannan shine manufan din mai sukan sahabbai ya raba al'umma da magabatansu shine taɓargazan da ya nufa zai ma addinin musulunci to ta Allah ba ta su ba ولهذا لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر ƙala. da wannan ne yayin da Allah maɗaukin sarki ya ambaci dakarun nan muhajirun da kuma al'ansar cikin suratul hashiri Allah ya ce wallazi na ja'o min ba'adihim kaga waɗanda za su zo bayan waɗannan mutanen arziki aminan annabi ya ƙolo na rabba na gafirlana to lallai su rika addu'a suna cewa Allah ka gafarta mana wali ikhwanin alladhina sabaquna bil imani kuma ka gafarta ma yan uwanmu da suka gabace mu da imani haka duk wanda ya riga ka wani aikin alheri in ka biyo bayan shi wajibinka ne ka rika mai addu'a Allah maɗaukin sarki ya gafarta mai ya ji ƙanshi saboda ya riga ka wannan alherin. Wala ta ji alfi ƙulubina ghillan ladina amanu kuma ‘yan baya su riƙa yin addu'a suna kamun kafa da Allah da cewa kada ya sanya ƙiyayya da gilli a zuciyar shi dangane da wa waɗanda suka biyo wanda suka gabace su da imani a waye gari a ce wai kai musulmi kake ki wai musulmin ma sahabin annabi kai dan Allah yanzu ko sahabban dan fodiyo kake kai mutumin kirki ne ko sahabban sardauna kake kai mutumin kirki ne jama'ar annabi kuna fahimtar wannan waɗannan fa sahabban annabi ne sahabban annabi ne yanzu misali 'yan ɗariƙa da suke mara ma 'yan shi'a baya kan ɓannan da suke yi yanzu za ku so a ce aminai da sirkai da abokan wazifan shehu tijjani duk 'yan iska ne abokai da aminai da sirkai da waɗanda suke wazifa tare da sheik ibrahim inyas a ce diyan iska ne wai ba ku da awo ma'aunin awon abu ne mai kyau kuwo kama a ce duk almajirai duk abokai duk sirkai duk 'ya'ya da jikoki na sheik ɗahir usman bauchi diyan iska ne kai ɗan ɗariƙa za ka yi da wannan eh ko na shek nasir kabara ko na shek sharu sale da duk wani sharu-sharu da shek-shek-shek naku a ce aminansu sirkansu 'ya'yansu matansu waɗanda suke hudda da su na komi a ce duk mutanen banza ne tsinannu su kaɗai ne mutanen kirki za ku yi da wannan amma wannan wani irin jafa'i ne wannan wani irin alkaba'i ne ake ma da sahabban shi me aka rage ma addinin musulunci tsakani da Allah kuma wai dan adam ya kasa wannan lissafin ka kasa wannan tunanin Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaq sai ce wa fi anfusihim ka dauko wancan alaman da suka ginda masahabbai na cin mutunci 'yan shi'a da khawarij da nawasib da mutazila ka ɗaura akan kan malamanku za ka yi da wannan in ba za ka yadda ba sai ka ce sahabban annabi su ne aula na kar a yadda da haka a kansu an gane kenan makarantunku da masallatanku da wajejen wa'azozunku da aura masa 'ya'yanku da kuke yi ya nuna cewa ku maciya amanan manzan Allah ne domin duk wanda ya goyi bayan mai cin amana da zagi da batanci ga aminin annabi aikinsa ɗaya domin sai hali ya yi ɗaya ake abota yasa ku canza wannan tun wuri amma in ba ku canza ba Allah maɗaukin sarki yana nan a madakata Allah maɗaukin sarki ya taimake mu wannan aya ita ce ta goma cikin sotul hashiri fadalla ala anna alladhi yat'anu fihim aw fi ahadin minhum wannan yana nuni akan duk mutumin da yake suka ga sahabban annabi ko wani daga cikin sahabbai inna ma huwa li ghillin yajiduhu fi qalbihi alaihim yana wannan aiki ne saboda wani gilli da yake ji dangane da sahabban ko wani daga cikinsu ولهذا قال سفيان بن أوينا الإمام الجليل da wannan ne Sufyan dan Umayya dan Uyayna babban limamin nan mai daraja a musulunci yace man nataka fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallama mutumin da diye furuci mummuna ga sahabin annabi kalimatin ta hanyar furta kalma ɗaya fa huwa sahibu hawa lalle wannan ɗan son zuciya ne mun gane mala ya ce falhawa huwa allazi hamalahu ala haza wannan son zuciyan ita ta ɗauke shi wajen wannan mugun aikin da yake walhawa huwa buguduhum walhikidu alaihim Kin sahabi cin mutuncin sahabi zagin shi da raini gare shi da ɗaukan shi ba komi ba wannan mugun hikidi ne da ke cikin zuciyar masu wancan mugun aikin falizalika ta ji dona sharran nasi da wannan da malam fauzan yake cewa kake samu daga mafiya sharrin mutane shine mai ya ta'anu fi sahabati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake zama yake ɓatanci da suka ga sahabban annabi wa qad iftadahu bil kadhibi wal karahiyya bainan nas masu zagi da cin mutunci da ɓatanci ga sabon annabi Allah maɗaukin sarki a rayuwar nan ta duniya bai bar su ba sai da ya kunyata su duk inda suka yi magana al'umma suna masu kallon maƙaryata sannan duk inda mutumin kirki yake yana ƙin duk mai cin mutuncin sahabbai an gano wannan da kyau ku kunyata wanda Allah maɗaukin sarki ya masu kenan فلا يراهم ahadun illa wa huwa باب babu wani mutumin arziki da zai ga wanda yake cin mutunci da ɓatanci ga sahabbai face a zuciyan shi ya ji baya son su anna Allah wada'a lahumul bughd fil ardi saboda Allah madaukin sarki ya saukar ma maƙiya sahabbai bakin jini a gidan duniya duk wanda kaga yana kaunan ɗan shi'a ko ba khawariji ko ba nasibi ko yana ƙaunan ba zile to waɗannan kaga yana son su to za ga ɗan uwansu ne in ma zunzurutun arne kirista ko zunzurutun arne ba yahude ko tantagaryen azzalimi mushiriki fasiki ba mutumin arziki da ke ƙaunansu a duniya kaf an gano wannan ka dai kalla abin da ke faruwa a america donald trump ya fito ya ce 'yan shi'a nashi ne aje duk wani mutumin arziki a duniya 'yan amerikan ne suka fito suna zanga-zangan fa ba sa son shi daga gida kenan kura ta ci kura a duniya gaba ɗaya ba mai ƙaunan ɗan shi a sai donald trump allah ya tashe ku a lahira tare kun gano wannan da kyau ku ba wani mutumin arziki da ke son su allah ya sanya masu ƙiyayya allah ya sanya masu ba mai ƙaunansu duk wanda kaga yana nuna alhini ga ɗan shi'a ba mutumin arziki ba ne ya kwashe ga kayan shi a gaban ma'aiki allah bai san shi ne ba mutumin arzikin da ke mu'amala ɗan shi'a domin allah maɗaukin sarki ya saukar masa da ƙiyayya an gane wannan da kyau ku yanzu duk wanda ya kalle ka ce ɗan shi'a za ka ce allah ya isa fara tun daga kan gwamna nasir ahmad ɗan rufa'i an ce mai ɗan shi'a ce allah ya isa saboda ya san cin mutunci na ƙarshe da za a yi ma a duniya kenan a ce maka ɗan shi'a domin idan aka je lahira aka ce kai ɗan shi'a ne ba ka shan ruwan alkausara tuni mala'ikun Allah za sa maka sarka su ta dukan kafiri har wuta saboda ɗan adawan ƙur'ani ne ɗan shi'a domin a cikin alƙur'ani ne Allah ya tayyaban sabon manzan Allah yana faɗin babu irinsu wa na minhum lamma yalhaqu bihim ‘yan bayan da suka zo daga bayan sahabbai suka ce sun yi imani irin imanin sahabbai Allah ce ba su kai sahabbai komi ba amma kai ka zo kana kin waɗannan mutane jama'ar annabi kuna gane wannan da kyau ko wallahi ba mutumin arziki a duniya da aka taɓa yi kaf da yake son ‘yan shi a babu shi in kaga ko kana son sahabbai kana kin kana son ɗan shi'a to wallahi baka da rabo a lahira ne ka san wannan wannan alama rashin rabo ne wanda annabi yake son su kai ko baka san su ko mawaki ya gama da kutuni ya ce su ne suke kin wanda Allah ke kauna su suke son wanda Allah baya so to ku sani farin tsoho mai madina ma ya tsine ma mun gano wannan da kyau ko ko ko mu ce gajeren tsoho mai madina ma ya tsine ma abu lahaba abin da kai yi ne aka mai dama mun gano ne da kyau ko burutai ya sha karo da fir'aunan ƙarshe fir'auna na ƙarshe dattijan wofi mun gano wannan da kyau ko yanzu duk wanda yake sanya shi zai ji zafi a ran shi ko haka muke jin kuna zagin abubakar haka muke jin kuna zagin umar haka muke jin kuna zagin aisha da hafsa haka muke jin kuna zagin abu sufiyan da kuma mu'awaita dan abu sufiyan haka muke jin kuna zagin su abu horera da manya-manyan sabon manzan Allah waɗannan su ne aminan manzan Allah ba kuna zagin su amma yau ce to mu wallahi an zagi imamu ha imamu sabon manzan Allah ba jama'ar annabi kuna gane wannan shi sa duk wani wanda ya san yana ƙaunan Allah da annabi dole ya rike sahabban manzan Allah kuma dolen ka ne ka ƙi dimme ƙin sahabban manzan Allah dole ne idan zuciyanka ta iya rike sahabbai da mai ƙinsu kai munafiki ne Mu zabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i Allah maɗaukin sarki ba zai taba maka gafara ba wala sai ka tuba ba ma Allah maɗaukin sarki irin wannan cin kacan saban da Allah ya wanda babu irinsu ko ina qur'ani sai gaji Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan in kana neman mu'minan gaskiya ka same su waɗannan ka zo kana cin mutuncinsu kana ɓatanci gare su su ne wanda Allah yake jinjina mai yana jinjina masu yana cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran ladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihuna waɗannan bayan Allah da suka taimaki manzan Allah suka agaji manzan Allah suka tallafa ma addinin shi Allah ya ce waɗannan su ne kaɗai wanda za a samu barrabu shi za ce kada aflahal mu'minuna su ne ƙarshe ce ula'ika humul warisuna alladina yarisuna firdausa hum fiha khalidun waɗannan almuflihuna mu'minan kuma su ne masoya Allah ala inna auliya allahi la khawfun alaihim walahum wala nuna. Allah zina amanu wa kanu yattaquna in kana son ka ji aikin da su da sifofin sai Allah ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil Allah zina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون sabon manzan Allah kenan duk wanda zai zo sai dai ya koyi da irin abin da suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau zalika fadlullahi yu'tihi man sha. wannan falalan Allah ne da Allah maɗaukin sarki ke ba da shi ga wanda yake so shi yasa din mai ƙin sahabbai ba ma san shi din mai san sahabbai ko ina yake muna ƙaunan shi domin mun san ƙaunan da yake ma sahabbai yana yi ne sakamakon ƙaunan da yake ma manzan Allah duk wanda yake ƙin sabon manzan Allah yana ƙin su ne sakamakon ƙin da yake ma manzan Allah ba wani abin da wani zai gaya ma kowane ne yana kin sahabbai wai ya ce maka wai kaunan manzan Allah ne yasa wai yake haka mun gano wannan ba kwa gani kaunan da yan Najeriya suke ma General Buhari suke kaunan jam'iyyar APC duk wanda ya tsaya APC automatically ya ci zabe kaunan wa kaunan general? ina fatan mun gano wannan to duk mai kaunan manzan Allah ya kaunaci wa sabon manzan Allah ta ka za a gane amma kana kin sabon manzan Allah gaya mana kana son manzan Allah waye kai an gano wannan da kyau ko shi yasa din mai kin sahabi shine asalin kafir kafir namijin kafiri an gano wannan asalin namijin kafiri kenan tun kofir au ya gani sai ce kai amma kai ba karamin matsiyaci ne, kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace domin fir'auna ne ya fara kiyayya ga sabon annabi Musa ya ce lauƙaɗe an na aidiyakum wa kun min khilafin wala kun fi jizu'i na halin kuma shi ya fara masa sharri ya ce oho mun gane ai shi ne babban naku allama kuma sihira da ya tayi sai koya muku ƙananan sihiri shi kuma ya babban wato wasan kwaikwayo kuka zo kuka yi mana falasofa ta alamuna da sannin za ku sani su kuma gayyen da yake annabi Musa ya training din a kan imani suka ce la dayr ba wani abu ba dai duniya bane inna ma taqdi hazil duniya, dunya inna natmau an fira na khatayana rabbuna shi sa duk wanda yake kin sahabbai Allah ba ma san shi kuma wannan ba yaudara ne ka faɗi da baki zuciyanka na ƙaunan ɗan shi'a ba walau kanu aba'akum aw ikhwanakum aw ashiratakum kowane ne su duk wanda ka ga yana son ɗan shi'a ƙaryan imani yake yi duk wanda ke kin ɗan shi'a ko da uban shi ne ko uwar shi ko ɗa ko siriki ƙani baffa ko kawu kowaye in dai kana ƙin irin waɗannan arnan to in Allah ya da kana daga cikin ula'ika kataba fi qulubihimul iman su ne wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsu wa ayyadahu min ulaika hizbullahi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa mala yace duk wani ɗan shi'a da ke ƙin sahabbai ba komai ya sa shi wannan ƙiyayya ba sai tarin san rai da san zuciya da ke cikin zuciyar shi falhawa huwa alladhi hamalahu ala haza San zuciya ne ya ɗauke su kan ƙin sahabbai wal hawa huwa buguduhum wal hikidu alaihim wannan san zuciyar ne ta ɗauke shi wajen ƙi da kuma mugun ƙulli ga sahabbai falizalika tajiduna sharran nasi man yata'anu fi sahaba da haka ne kake samun mafiya sharrin mutane a duniya sune masu ƙin sahabban manzon Allah wa qad iftadahu bil kadhibi Allah madaukakin sarki ya rika kunyata su da tozarta su wajen shirgo ƙarya duk wanda ya ji maganar ɗan shi'a zai ga ƙarya tsugune sannan suna faɗi magana sai ga an ce zuki tamalli wal karahiyatu bainan nas sannan duk wani mutumin arziki yana ƙin ɗan shi'a bai ƙaunan shi fala yarahum ahadun illa wa huwa yakrahuhum babu wani mutumin arziki da za ka ga ya ga ɗan shi'a ko ya ji labarin ɗan shi'a face sai ka ga yana ƙinsu li'anna Allah wa lahumul bugudu fil ardi saboda Allah ya saukar masu da ƙiyayya ya saukar masu da baƙin jini ya saukar masu da al'umma na matukan nunkufurci game da su a ko'ina suke a duniya fala ahadun yara man yabghudu sahaba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani mutumin da zai ga wanda yake kin sabon annabi illa wa huwa yajidu fi nafsihi bughdan lahum face shi ma sai ya baya son su mun gane ni ban taba jin mutumin arziki da yace yana son yan shi'a ba kun gane in ko kaga wani yana kin dan shi yana son dan shi'a ko ka tabbatar ya kwashe kayan shi daga gaban ma'aiki ne kuma ya shirya ba zai sha ruwan alkawasara ba mala ya ce wa karahiyatin lahum da kuma irin ƙiyayya da yake masu nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ya kare mu ya tsare mu daga ƙin sahabbai da san masu ƙin sahabbai wa haza la yadurru sahabatu rasulillah Ka duk wanda zagi da ƴan shi'a suke yi sun yi a banza bai cutar da sahabbai kamar wanda yake zagin wata da tauraro ne kana zagin rana to me zai amfani me zai mata zagin da kake ma wata yana rage ma wata haske <laughs> mun gane kada bata ma kanka lokaci ne wala yadurru al-islama wannan kuma bai cutar da musulunci da komi duk wannan banna da tabargaza da 'yan shi'a suke da khawarij nasiba da kuma mutazila ba abin da suke yin wanda yake cutar da musulunci fasahaba mala ce sahaban annabi muwaffarun lahum qadaruhum wa ajruhum Allah madaukin sarki yana cika masa darajansu da ladansu domin su ne Allah madaukin sarki ce tilka ummatun Kada khalat laha ma kasabat walakum ma kasadu la tusaluna amma kanu ya amalu sabai sun gama da kai su tilka ummatun ƙarƙalat al'umma ne da sun riga sun gabata laha ma kasabat abin da suka yi nasu ne walakum ma kasabtum wanda kuka yi kuma naku ne wala tus'aluna amma kanu ya amalun tabargazan da kuka yi a nan ba za a tambaye sahabbai ba abinda sahabbai suka yi ba za a tambaye ku ba wani karambani ya kai ka ta daka rawan wani da Allah bai sa ka ba hisabin sabai a kanka yake ne suka yi ma bayan allan da suka yi aikin gina addinin allah saboda 'yan gatan allah ne fa su sahabban nan yaƙi suka yi isu isu amma allah yana jinjina masu yana cewa in ɗa'ifatanin minal mu'umini na ga tattalu idan mumine suke fara ta kubbansu eh wa in muminin min almu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma amma kai tsinan ne in ka sake ka dauki takobi ka tinkar dan uwanka musulmi hadisi ya maganin ka falqatilu wal maqtul fin nari su sabai su ko mu'mine ne an riga an kulle chapter su yasa dimme hankali ya natsu sahabi ba abun wasan shi bane mun gano wannan da kyau ko wallahi duk wanda kaga yana tsikarin sahabi ga mishi shiga tetayin shi gadan arise fanna Allah madaukin sarki ya ƙara masa habbai daraja su an cika masa ladan su chip wal islam mustamirrun kuma musulunci zai ci gaba wayan tasiru kuma zai ta samun agaji walillahi alhamd zagi da cin mutunci da batancin 'yan shi'a ba zai taɓa mai da musulunci baya ba wa inna ma ha'ula'i ya durruna an su waɗannan 'yan shi'a ba wani suke cutarwa ba sai kawunansu walakin alkhawfa alaman ya ƙara a kutubahum sai dai tsoron da ake ji shine 'yan baya da za su zo suna karanta littattafan 'yan shi'a Min mimman laysa indahu ilmun wanda bai da ilimi dangane da tantance addini da ƙida na ƙwarai. faya kafi nafsihi she'un ala sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani abu ya ɗarsasu mummuna na gaba da hikidu a cikin zuciyar shi dangane da sahabban annabi ma'ana ‘yan baya da ƙananan yara su ne abin ji dangane da daraja da ko martaban sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ya ta'assaru bi zalika tsoron da ake ji shine ‘yan baya kar su zo su tasirantu da wannan annan da ‘yan shi'a suke yi dangane da sahabban annabi wa kam waqa fi farisatin min abna'il muslimina bisababi mulala'ati kutubi haula mala yace da yawa daga cikin musulmi an samu waɗanda suka faɗa ƙarƙashin faraucewa na 'yan shi'a sakamakon nazari da leƙe-leƙe da suka rika yi a cikin ƙazaman littattafan 'yan shi'a suka karanta ƙarerayin da ba su da matakin da za su iya kare kansu daga wannan ƙarya ba kuma su da sinadarin da zai fayyace masa hakikanin gaskiya na abubuwan da 'yan shi'an suka rubuta wanda ba daidai ba li'annahum iza qara'aha ta'assara biha saboda irin wannan musamman fa 'yan boko waɗanda suke karanta irin waɗannan ƙarerai a cikin littattafan 'yan shi'a sai a samu suna tasirantuwa da su ووجد في نفسه بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأسامي سنة ممون كن صحابا النبي أو على الأقل يقل قدرهم عنده ما في كارنشي شيني يجي درجة صحابي يارغو أرنش وينقصون عنده يناغن ganin ما ma سيابني wata tsiya bane an gane wannan wannan masu neman suna da girma da ɗaukaka suke ma addinin musulunci wai su tsammaninsu suna yi ne in munci mutuncin wane mai yiwa za mu samu daraja da ya samu ko darajan da zai samu ko abin da ya kama da haka ba san musulunci suke ɓatawa ba saboda jahilci da rashin kan gado da rashin ɗa'a da tarbiyya allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce fahaza huwal khawfu ala tashala shabibatil Musulmina, wannan shine tsoron da ake ma matasa musulmi wa alal ladzina lam yatamakkanu min ilmi da kuma waɗanda basu goge ilimi ba an yata'assaru bi hazil kutub tsoron da ake ji shine kasu tasirantu da waɗannan littattafai allati tad'unu fi sahabati rasulullah wanda waɗannan littattafai cike suke da zage-zage da soke-soke ga sahabban annabi la siyama wa annaha tunsharu ana wa tunammiqu musamman a wannan lokaci yadda ake ta yawo ake yada waɗannan littattafai ana ƙoƙarin kutso da su cikin al'umma a kafafen watsa labarai ne na zamani wa tukhruju fi ahsani ikhrajin fi ittiba'a sannan ana buga su da bugu kyakkyawa bugu mai daraja bugu mai ban sha'awa mala ya ce wa minar tajlidi kuma ana buga su da jikin fata mai ban ƙaye a yi masu koba wanda in ka kalla zai ja hankalinka wairowar juna ha fil ma'arid sannan ana tallata su da raba su kyaututtuka a duk lokacin da aka zo bikin baje kolin littattafai a ko'ina sai a ta yada wannan guba su kuma samarin musulmi suna wawo su wai suna so ya ji duna zalika fursatan lahum li nasharu wa ya shi'u wa ƙi'a fi sahabata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna ɗaukan wannan dama da suka samu domin yada cin mutunci da ɓatanci da raini dangane da sahabban manzan Allah a cikin zukatan al'umman musulmi a ko'ina ta hanyar yawo da waɗannan littattafai da kuma fassara su da yarurruka iri-iri larabci turanci faransanci hausa da ɓangarorin yarurruka da ake a cikin al'umman musulmi na duniya abin da suke kenan musamman suna da ƙasashe da suke kashe maƙudan kuɗi wajen wannan musamman gwamnatin shi'anci na iran jama'ar annabu kun gano wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wala shakka anna ta'ana fi sahabati rasulullah babu shakka suka dangane da sabon annabi ta'anun fir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan suka ne ga annabi kaifa yakunu sahabatihi min haula Allah alladhina wasafuhum bihazil awsafil qabiha taya za a ce sabon annabi su ne waɗanda 'yan shi'a suke siffantawa da wannan siffa mummuna iye sabon annabi ya za zama haka haza ta'anun fin rasule wannan suka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda salabos ɗin tarbiyyan annabi salabos na karantarwan annabi shi waɗannan suke suka domin annabi bai nasara ba kenan annabi ya yi tasgaro kenan annabi bai kaza ba kenan manzan Allah suke suka ga wannan mugun abin da suke yi Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa aidan kuwa takzibun likitabin la har ila yau sukan sahabbai ƙaryata Alƙur'ani ne fa inna allaha asna ala sahaba Sau da Allah maɗaukin sarki ya yi bisa sahabbai fil qur'anil azimi a cikin Alƙur'ani mai girma fi ayatin cikin ayoyi masu yawa min ha ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa was-sabiquna awwalu na min al na wal-ansar ga waɗannan da suka shiga cikin addinin musulunci da wurwurwurin nan daga cikin muhajirun da al'ansar walladina taba'uhum bi ihsanin hadda waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa radiyallahu anhum Allah maɗaukin sarki ya yarda da su wa radu anhu sakamakon sun yarda da shi wa addalahum jannatin tajri tahta al-anharu Allah maɗaukin sarki ya masa tanadin wata irin aljanna wanda ƙoramin ni'ima ke gudana a ƙarƙashinta khalidina fiha abadan kuma in sun shiga sun shiga dindindin sabon annabi Ba ka da wani sahabin da ba muhajir ko al'ansar ba in kuma kana da shi a sunan shi to Allah madaukin sarki ya ce ya yi masa tanadin aljanna wanda in sun shiga sun shige ta dindindin zalikal fawzul azim Allah ya ce wannan shine rabo wanda yake babba aya ta ɗari cif cikin sotun tauba wa ƙala ta'ala har ila yau Allah maɗaukin sarki ya ce laƙadar radiyallahu anil mu'minina tabbas Allah maɗaukin sarki ya yarda da mu'minan nan iz ta ta shajara sakamakon mu mubayi'an da suka yi maka a ƙarƙashin bishiyan nan fa'alima ma fi ƙolobihim dan Allah ya fa san abin da ke cikin zuciyarsu imani ne fa saki sakinata alaihim sai Allah ya saukar masu da natsuwa wa asbatahu wa asabahum fatahan ƙariba. sakamakon wannan aikin da suka yi Allah ya masu tukwici da cin haibara da yaƙi da kuma ganimin haibara. wa maghanima kasiratan ya akhuzunaha shine ganima mai yawa da za su ɗauka sabon manzan Allah kenan jama mun gano wannan da kyau ko ba abin da ya taɓa faruwa da sahabbai face Allah madaukin sarki ya masu babban tukuici, ko ko duk abin da ya faru da ku sai dai me ku jira mummunan uquba da alkaba'i daga Allah wannan ita ce aya ta 18 da ta 19 cikin suratul fatihi wa qala <clears throat> har ila Allah madaukin sarki ya ce Muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu wallazina ma'a rasulullah ma'a muhammadun rasulullah sai Allah ce ashidda'u alal kuffari waɗannan matsananta tsananta makafirai ne ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakaninsu tarahum rukka'an sujjadan Allah ya ce za ka same su ruku'u da sujjada shine aikinsu gona fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala da yardan Allah simahum fi wujuhihim kaga wane ne shedan sa kan cewa abin da suke yi neman falala ne da yardan Allah ba Allah ba wai kai tsakaninka da Allah wai sabon annabi ne kake son ka ci mutunci sabon annabi wanda abin da suke yi suna lahira yau sama da shekara 438 ana ambatan abin da suka yi Allah ya ce suna yi ne don shi kai kuma don wa kake yi kai za ka ba mu ansa makaryaci da kai za ka gaya mana don Allah kake mai yadda su sabe saboda 'yan lele ne 'yan gatan Allah Allah ya ce don shi suke yi Si simahun fi wujuhihim kana gane kamanninsu a fusakunsu min asari sujudi na guraben sujada zalika mathaluhum fit taurati wannan shine misalin su da aka bayar cikin at-taura ya'ani sifatuhum fit taura wannan shine siffan cikin at mun gane da Allah madaukakin sarki ya laburta ma hawari Musa dan su gane siffofin manzan sabon manzan Allah cikin at-taura kama zakara nabiyuhum muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda Allah ya ambaci annabi a cikin attaura ya faɗi siffofin shi da ayyukan shi dalla-dalla yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is wa an anhum israhum wal aghlal alladhi kanat alaihim kaga wannan siffan manzon Allah ne cikin attaura siffan sahabban manzon Allah cikin attaura ga shi kuma Allah madaukin sarki ya faɗa wa masaluhun fil injili misalin cikin injila kuwa Allah zai nazala ala isa wanda aka saukar ma annabi isa ka zar'in kaman yabanya ne akhraja shata'ahu wanda ya fitar da karan tsayuwan shi akan ƙaurin shi fa'azarahu fastaglada fastawa ala suqihi ya fitar da ya banya gunun ban sha'awa ya haɗa kara da iska ba zai iya karya shi ba yu'jibu zurra zurra wanda manomi in yazo ya ga ya banyan shi haka tana bashi sha'awa tana ba ta burgiya to duk mai imani in ya ga sahabbai jin daɗi yake yi mara imani fa liyughidha bihimul kuffar sunan 'yan shi'a na yanka ke na cin alkur'ani saboda duk wani kafiri in ya ji 'yan ya ji sahabban annabi baya son su din mai zagin sahabi da nassin alkur'ani sunan shi wa arne mun gane idan ka ji ɗan shi'a ka ce arne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace in ka ce ya za ka ce mai arne kai ma arne domin ibn taymiya ce man shakkaka fi kufri misl hada fa inna kufrahu mutaayyan duk wanda yake shakkan kafircin dan shi'a shi ma arne ne domin qur'ani ya ce li yagiza bihimul kuffar kafire ne ke kin sabon annabi Fadalla Ala أنه لا يغتاد min صحابة rasulillah, malam fauzan ne ce ba wanda yake kin sabon annabi wala ya yabghuduhum ko ya ga ba a zuciyan shi gani da su illa kafirun sai kafiri li kaulihi ta'ala saboda fadin Allah da yace li yaghidha bihimul kuffar dan kafirai su ji ba san sahabbai fa hazihi hiya alamatul kufri wannan kin sahabbai zagin sahabbai batanci ga sahabbai to alama ne daga cikin alamun kafirci fa bugudu sahabati rasulullah kaga kin sabon annabi kofurun kafirci ne wa nifaqun munafinci ne wal iyazu billah Allah madaukin sarki ya kare mu daga kafirci ya tsare mu daga munafinci qauluhu yace bi kalimatin fa huwa sahibu hawa sai mu zo katu na gaba da izinin Allah za mu zo mu karanta wannan gaba insha Allah mu ji sharhin da malam yi mata Allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi ya tabbatar da diga-digan makan imani nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu